uwa matasa barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan ranar labarun matasa kenan tare da ni rakiya arimi da gorata ta Isuf mai Kano. Yaya ne Bibi? Lahiya launi ke a ke kuma ya kiki Alhamdulillah. To yo ke dauke da shi? Haka ne Bibi a maraicen yau za mu fara da yamai domin tattaunawa kan ci gaban jarabawar BTS ta ƙasa. Takaitaccen rahoton namu na yau kuma za mu je Tilaberi inda aka gudanar da sansanin haɗin kai na ƙasa da ƙasa don ganin yadda matasa suke zama a can. A ƙarshe ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. Bibi jarabawar BTS Data ya fara ranar Litinin a duk faɗin ƙasar sun kai ɗalibai dubu hudu da ɗari takwas da ɗaya wa'anda aka rarraba cikin cibiyoyi goma sha hudu. Sai mu saurari rahotonsa. Natsuwa da kwanciyar hankali aka lura da su a cibiyar jaraba da aka ziyarta inda aka fara rubutacciyar jarabar BTS a ranar 16 ga watan Agusta ta bakin wasu masu takara jarabar na da ɗan sauki. A farko dai jarabawa ta yi sauki ba san zuwa ƙarshe da abun zai kaya ba amma kuma muna fatan komai Shugaban wurin jaraba na shida Dr. Amadu Yunusa Bashiru ya gamsu da soma jarabawar. Jarabawar BTS sun gudana daidai a nan cibiyarmu babu wata matsala. Mun yi shiri da kyau a bangaren masu jarabawa babu wanda ya kamuna wani korafi kenan ina fatan Allah ya ba Jarabawar ta wannan BTS na gudana a cikin wuraren jarabawa ba tare da wata matsala ba tun farko. Bibi a bana dai mata matasa 400 ne daga karamar hukumar ta gazar aka ɗauke su aiki na kula da wani tafki sannan wasu hamsin suka samu lasisin tuƙin mota. mu saurari mataimakin magajin garin ta gaza adamu mun kaila lokacin da suka yi hira da abokin aikinmu hassan mummuni shirar fasarar nasu akwai mutane da dama da suka samu aikin yi misali idan kuka ɗauki bangario sun ɗauki matasa 400 da suka yi aikin yashe tafki domin ruwa su tsaya bayan wannan kwanakin baya wani proje ya zo ya ce mu nemo matasa hamsin da za a yi musu lasisin mota waɗannan yara an musu lasisi dalilin kenan tun farko farko muka ce gaskiya abin da radio ya kawo mana ya mana daɗi sosai kuma muna fatan irin wannan zai zo da yawa. Muna kokowar isar da sako ga magabatanmu kan irin wannan shiri da a rika yin shi ko da wata zuwa wata ko kuma wata biyu zuwa wata biyu. Bibi sai kuma albarkacin ranar matasa ta duniya a makon da ya gabata kungiyar Alternative Espace Citoyen ta shirya wani taron tattaunawa wanda ake kira table round karkashin taken haɗin kai tsakanin al'umma. al'ummomi a filin faranfano da ke nan babban birnin Yamai. A keke Musa Bukari Kanda ya halarci gun ga fasarar rahotonsa. Albarkacin ranar ƙasa da kasa ta matasa ƙungiyar Alternative Space Citoyen ta shirya wani taron muhawara makasudin wannan shine na kafa wani tsarin tattaunawa na tsakanin al'ummomi mabambantan shekaru. Kaka tuda mamba na kwamitin shirye-shirye ya yi tsokaci. Albarkacin ranar matasa ce ta duniya. Burinmu shine kirkiro da tsari na samar da hanyoyin canza yawo ga matasa. Kiran da muke mikawa ga matasa na Nijar shine su rinka hubasa saboda ba iya bunƙasa abin da aka yi fatali da shi. Albert White mai tafiyar da lacca na ganin cewa yau ya kamata matasa su dauki nauyin kansu da kansu. Matasa ya kamata su jajirce suna da kwarewa da yake ba su damar su fahimci wasu abubuwa na duniya a cikin dukkanin al'umura kuma su jajirce jajirce sosai matasan da ba san ba a ba su kulawa ba kuma ba sa tambaya ya yi zance na isa abdulmajid matashi ya bayyana cewa ya kamata a samu jinƙai da aiki tsakaninmu domin mu tunkari kalubalen da duniya take fuskanta kira da nake yi ga matasa su gane matsayinsu a yau shawabin da ake yi cewa matasa su ne manyan gobe amma yau ana iya cewa matasa yau ma su ne manya. A ƙarshe matasa da 'yan uwansu tsofaffi sun shawarta gudanar da irin waɗannan taruka domin ƙara raba ƙwarewarsu. Bibi a jiya ranar Juma'a 18 ga watan Ogis aka kawo ƙarshen karo na biyu na sansanin haɗin kai na ƙasa da ƙasa da 'yan ƙasar Nijar suka shirya a bana a jihar tilabiri Fanta Shamsu ta je a can ta taɓo batun rayuwa a sansani mushurari fasara rahoton nata. Cikin farfajiyar makarantar CS Tilaberi mahalarta 500 suka kwanaka a wani sansanin zumuncin ƙasa da ƙasa wato Kansance International da aka rarraba su zuwa ƙananan sansanoni wasanni 20 waɗanda suka zo daga ƙetare har ma da mambobin ƙungiyar matasa na ƙasa nana aishatu muhammadu bubakar da aka haɗu da ita a sansanin kuma mambace ta kwamitin 'yan mata masu faɗi a ji a yamai gaskiya abun sha'awa ne a zauna tare kowa na zuwa da saninsa kuma da nashi tunani kuma kowa da irin nashi tarbiyya abu ne mai daɗi zama da mutane 500 na ji daɗin zuwa nan sosai har ila yau ban kira 'yan gidanmu ba na samu wata sabuwar rayuwa. A nasa bangare Abdulkadir Abubakar Sale da ke sansanin ya ce wannan wata dama ce mai kyau. Matasa ne ɗari biyar suka haɗu da ba su yanki ɗaya kuma ba su da al'adu da ɗabi'u ɗaya kuma suka kwamati su zauna tare inda a wajen taron mun yi tarurrukanmu kuma mun tabbatar da tsaron kanmu kuma muna da ƙungiya da ke tsara matasa su zama jagorori na gari kuma matasa su saba rayuwa a cikin A wannan sansan dukkan ayyuka suna gudana tare da matasan da ke sansanin tun daga tsaro zuwa yin abinci. Mun kai la dar-fa Halimatu, mamba ta kungiyar Scout Niger na kula da harka abinci. Eh, Yawancin aikin matasa ne ke yin su, kamar misali wajen gyaran kayan miya, kawo ruwa da dai sauransu. Wani tsari ne na basu aiki kuma koya musu girki. Wannan shekara kan da aka zaɓa zaɓa na wannan kanshan ce international na zumunci shine zaman lafiya da tsaro da kuma niyyar matasa domin tafiyar da sana'o'i da juriya gaban sauyin yanayi. Yanzu kuma sai filin wasannin motsa jiki tare da Maman Ada. A ƙwallon ƙafa gasar babban hutu na gudana da kyau a Yamai da ma sauran yankunan Nijar. Game da haka a Kyoto cikin jihar birnin Gaure yankin Doso aka buga wasan ƙarshe a wannan mako inda ƙungiyar Windiberi ta doke da hira da ci biyu da ɗaya a ɓangaren ƙasa kuma domin shiryawa wasanni guda biyu da za a buga tare da Togo ranakun 26 da 28 ga watan Agusta mai zuwa. Kungiyar Afirma ta Nijar ta yi wasa a ranar Alhamis a cikin wasan sada zumunta na gasar Shan tare da Burkina Faso inda aka ci 'yan wasan Haruna Dulla na Nijar da ci ɗaya mai ban haushi. nan muka zo ƙarshen labarin matasa za kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da sai kun biya ko da laba akan layin airtel bye